wanda ya dace da lissafin biyu ga watan julai shekarar miladiya ta ɗaya, a wannan aji namu na faslul sheikh albani lil usul a inda muke darussa daga littafai mabambanta a yau insha Allah za mu darasi daga littafin a wato madkhal al madhal ila dirasati ilmi al-jarh wa ta'dil wanda mun gangaro karshe-karshen shi insha Allah wannan shine majalisi na 183 ko a cikin jirgin darussa waɗanda muka musu lamba za mu tashi daga shafi na ɗari biyar da da biyu, a inda malam ya ce ta'arifu kutubi warikin rijalil mahalliyar matsubuwa, bayani a kan littattafan tarihin mazajen garuruwa waɗanda aka buga su ya yi bayani mai tsayi kan littattafan tarihin mazajen garuruwa yanzu bayani na keɓance akan ɗaiɗaiwa littattafan waɗanda a yanzu an buga su akwai su a kasuwa yace na daya tarihu wasit tarihin garin wasit lil hafiz abi hasan aslam ibn salih ibn aslam ibn habib الرزاز الواثقي المعروف بهشل الحافظ بهشل ya rufe shekara ta 292 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sunan littafin nashi kenan tarihu wasif ana buga shi a cikin mujalladi guda a juz'i guda haka malam yace bada al-musannifu hadha al-kitaba bi dhikri bina'i madinati waqif wa khatatiha wa ba'd akhbariha ya fara da tarihin gina garin gari ne wanda hajjaji ne ya gina shi kamar da kasa ana gina wato wani estate haka ko wani abin nan wani layout haka hajjaji ya gina wannan gari tsakanin kufa da basra ya fara da bayani akan tarihin gina garin wa khitat iha da plan ɗin garin ya aka ƙara layuka da unguwanni da sauransu wa ba da akhbari da wasu bayanai game da tarihin garin sun ma zakara man kadima ila mawdi'iha min as-sahaba qabla bina'iha wa ba'dahu sannan ya ambaci sunayen sahabbai waɗanda suka taɓa ratsawa ta site ɗin da aka yi garin tun yana daji ko sahara kafin da kuma bayan gina garin sun ma zakara marrawa an sahabati min ahliha sannan ya ambaci tabi'ai da suka yi riwaya daga sahabbai mutanen garin wasu sannan wa qad qasama ruwata alwasitiyina ila arba'ati qurunin mu'tabiran lis-sahabata alladhina dakhaluha ya lissafa mutanen da suka yi riwaya a kasar wasu zuwa tabaka hudu har zuwa karni na hudu ya ambaci sahabbai da suka zo garin wa tabi'ina da tabi'ai min ahliha wanda suke yan garin ne sabai sun zo sun gansu a garin ahalil karnil awwal mutanen zamanin farko wa atba'i tabi'ina ahalil karnil thani da mutanen zamani na biyu atba'u tabi'ina kuma man ba'adahum sannan na kasa da atba'u tabi'ina ila tabaqati shuyukhihi ahalil karnil thani har zuwa next din malaman sa a cikin karni na uku kuma man fi tabaqati shuyukhihi ahalil karni ar-rabi' sannan malamai tsararrakin malamansa ‘yan ƙarni na hudu wa ne a tabi musulata karabati sirtal karabati ruwa ta min a ƙaribin rajuli ma'ahu wani lokaci yakan kalli zumunta in ya ambaci wani mai riwaya sai ya taɓa wa ka'idarsa ta bin harafi sai ya ambaci ‘yan uwan shi iya ɗan uwawa ne ƙani ko wa ko makamantansu su suna da riwaya ya ce wa in ta akhara tabaqatuhum ko da suna da jinkiri a kansu ويقتصر أحيانا كثيرة على ذكر حديث حديث حديث للرجل يدل على طبقته ولوكci kuma zai takatuka akan ambatan hadisi wanda isnadin hadisin na nuna tabakar ne riwaya wa yuthbitu riwayatihi riwayatahu lil hadith yana tabbatar da kuma cewa yayi riwaya walakinahu inda zikri al mashahiri yata'arradu li manaqibihim wa shay'an min akhbari in ya ambaci malamai mashahurai yaka ambaci darajojinsu da labaransu طبع بتحقيق الأستاذ جوجيك جوجيك أول شيني كو ريك أنا تشمشي جوجيك hanna awwal wani wani mutumin iran wani malamin hakiki ne ba irani ana rubuta da harafin boko sunan g u r g i shine gugik ɗin. larawa suka ce mashi kurki kurki bugik hana h-a-w-n-a awad a-w-w-a-d ya rasu ba da juma wannan ba shekara ta 1992 ya rasu ah, mutumin bagadaza ne kirista ne amma kuma malamin ta haƙiƙi profesa ne na university malamin haƙiƙi na makhdubat amma kirista ne mutumin bagadaza ya zo na kasar Iran ba shi ya takikin littafin yana nan mujallaji guda haka ah. shi ya takikin shi a matbatu zalil ma'arif a Bagdad a hijira da shekara 387 da kuma aka sake buga shi a alamun Kutubi a Beirut a shekara ta 1986 ثانيا نبي مختصر طبقات علماء wa وتونس لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم الكيرواني المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة wannan ya rasu shekara ta ɗari uku da talatin da uku mai littafin muktasaru tabakati ulama ifriqiya asalin sunan ifriqiya wanda yanzu yake ɗaukar sunan afirka a matsayin continent a matsayin nahiya sunan wani mutum ne da ake ce mashi ifriqu ibnu abraha ko kuma an ce yana cikewa ga wani mutum mai suna saifi ibnu saba jikan saba wallahu alam daga suna wannan ifriqus din aka mai da sunan goni gari ya zama afrika daga baya kuma ya zama sunan nahiya kamar yadda Yuropa europa da ake cewa europe sunan wata mata ne wata princess ce wata sarauniya ce daga baya ya zama sunan wata nahiya ta ce nahiyar turai da ake cewa europa sunan mutum sama mun taɓa faɗa a baya mafiyan sunayen garuruwa sukan koma ga sunayen mutanen da suka ƙirƙire su za ka yi jan haka yanzu ƙararren kaje ƙauyuka duk wani ƙauye ka za ka sunan ƙauyen sunan mutumin da ya gina ƙauyen anguwar wani rigar wani kaza ɗin wani har a manta a dinga cewa kazan kamar misali a daina cewa riga bello ita kuma bello sunan garin wata rana eh, haka haka haka har ya koma sunan ya zama tsankai ko a yi canza shi daga yadda za a iya fahimtarsa eh, wallahu ala to wannan mutumin shi ne ya iktisarin littafin littafin yana da girma asali shi kuma iktisarinsa eh, amira hazar mustafara abu umar ahmad bin muhammadin ma'arifi a kalamanki za ga yayi wasalin damma amma kuskuren inji ne fa'lamanki ne wato mutumin garin talamanka talamanka har da sunan gari ne ana rubuta su kamar da da Hausa sai dai kawai wajen ke din nan ka sa talamanka T A L A M A N C A talamanka yanzu gari ne a jihar Barcelona ta kasar Faransa ta kasar Spain to da ka san garin musulmai musulmai sun taɓa cin ƙasar da yaƙi tsawon shekaru wannan malami ya rasu ta ɗari hudu da ashirin da shida shi ne ya ikhtar littafin malam ya ce wa ba da a abul arabi kitaba hubi bayani ma wara da min fada'il usbiqiya min ahadika wa athar ya fara kawo hadisi da yake galibin su masu rauni ne da Afar, wanda suke magana akan falalar afirka da falalar ah, ah, yankin ثم يسوق أخبار أقبة بن نافع sannan ya dinga kwararo maganganu da labaran ukubatu ibn nazi'in al-fihri ukuba ibn nazi ibn abd qais ibn laqif wanda shine ya gina garin kairawan kairawan tana cikin kasar tunisia a yanzu ukuba ya rasu shekara ta 63 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ukuba ibn nazi a bisa magana ingantacciya da ma ba sahabi bane san wannan ya shahara a bakin mutane ana faɗa ukuba ibn nazi al-fihri sahabi ne amma mu muhaqqiqun su a ba haɗu ba yana da cikin waɗanda aka haifa suka ga sahabbai kuma ba bai ba ilimi muhimmanci ba soja balanta na ka tarihin tarihinsa a cikin riwaya a cikin riwaya daga wani sahabi amma ya zamani da sahabbai kuma ogogin shi a aikin soja da gwamnati sahabbai su ne daular su banu umayya na fata mun fahimci wannan ah, ah. Ah, an ce asalin kairawan din da ya zo ya tarar wani daji ne mai cike da zakoka da giwaye da dabbobi masu cin mutane ya musu addu'a ya roƙi Allah ya watsa su daga wajen shi ne ɗaya suka firgita suka dinga gudu aka ce har ma suka kasa ɗaukan yayansu ɗan ƙananan yayansu barin suka saboda zafin addu'a dan ana cewa mujabu da'awa ne za a je ba da labarin a cikin tarihul islam da kuma a cikin littafin na na batu a akan tarihin afirka sannan wani zance haɗi da yau wanda shi ma ba ya iya tabbatuwa a tarihansa jama'a duk da shahararsa shi na cewa uku batu bunu na ya hauro har nan najeriya babu shakka wannan labarin shahararre ne shi ba amma gaskiya saboda allah academically scientifically it's not correct babu yadda ba za ka iya proving shi scientifically ba wataƙila mutane da suke faɗansa suna faɗa ne saboda ana kiran lafazin afirka ɗin sai suka fassara afirka da ma'anarta na continent alhalin kuma afirka a wannan context ɗin ma'anarta na wannan garin kuma gari garin kairawan ɗin da aka magana ta shahara kuma in ka faɗi aka ta, al'adar mutane abin da ya shara ka faɗi aka ta, duk sai a yi istigraji to amma ya ka iya shi da wannan shine fitina abin da ka sani in kun talatar da rifa kun tilka musibatun in kun ta dari fal musibatu a azamu zaka ina ba yan uwa hakuri wanda za su zafin wannan magana cewa kafin ka yi fushi ka je ka karanta kuma ka je ka bibiyi magana ka neman mata marji'i shin a ina ne aka tabbata a tarihance cewa uku batu bunu nafi'in ya zo har borno a ina ne haka na limamu suyuti ma da aka ce ya zo har kano a ina ne babu wannan magana a ilmantin amma a cikin mutane za ka ci wannan ne shi ne abinda ɗan bincike na ya ciki a kan shi ba na cewa iya kashi kenan amma a ƙa'idar tarihi a histography irin wannan maganganun ana buƙatar material evidence da za a tabbatar za ka ce wane ya je wuri kaza yanzu misali muka ce abusal ash'ari da abdullahi dan mas'ud sun zauna abin nan kufa to muna da asar da suka tabbata da haka ga mutanen kufa ɗalibansu ga mutanen kufa waɗanda suka gansu ga mutanen kufa wanda suke bin mazhabinsu da yiwu a zamanin baya ma an san su. a kufa ko su da idan mutum kamar suyuti ko mutum kamar magiri ko mutum kamar su ukmatu bin ne sihiri ya zo ya zauna waɗannan kasashen to ana buƙatar waɗannan asar da ya zo a ina ya zauna suwaye ɗaliban shi suwaye ɗaliban ɗalibansa ya yi aure watakila ina zuriyarsa duk waɗannan ba a ne babu wani abu irin wannan babu abin da su ya fara a cikin attadu mafi matilla shi aka fassara cewa ya ce ya zo ƙasar hausa cewa ya zahabat fi hayati littattafai na zahabat fi hayati ila ila sudan sai aka karanta da zahabtu wannan da kusurai ya faru kawai kenan wani malamin profesa ya yi bincike na musamman akan wannan ya fa shi da littafi a kai kuma a duniyar wannan tarihin har sai da za a a abin da zai kaga amma misali yanzu muka ce Abdullahi Gwandu ya je Kano muna da hujja har ya rubuta wa sarkin Kano littafi kaza idan muka ce in ya zo Zaria muna da hujja dan an san inda ya sauka ya sauka a nan nan tukur ya sauka a tudun wada ga malamin sa na malamin mu ne yana raye suna cikin wanda suka san labarin su waye suka sauke shi a wani gida aka sauke shi da mutane da ya wulla da shi in ga cikin zari akwai malaman da sun gan shi har su yi muƙawala da shi ƴaƴan su jikokin su suna nan a raye in ka ce ya zo Kano an san san da ya zo an san wanda ya gayyace shi an san inda ya je kaga wannan zaka yi gurbin din shi to amma wancan ana ta faɗa ne kawai dan tasharru almuhimmu maganganu wannan suna buƙatan a saman musu beri scientifically in babu sai dai a faɗi su kawai don falala ina fata mun gane wallahu ala to yi cigaba da faɗa yake cewa sun ba zakara man da khalaha min as-sahabati wa tabi'ina muwaddihan annahu annahu sayurasibu mu ala tabaqati sannan ya cigaba da ambatan wato sahabbai da tabi'ai yace zai jera su akan tabakoki wa bada abi zikri man ishtaraka bi fatiha min as-sahaba ya ambaci kuma sahabbai waɗanda suka yi musharaka a cikin buɗe ainihin ƙasar afirka min man da kala minhum mujarrada sunayen kawai yake ambata wani min kur akhbarahum wa marwiyatihim sai ambaci eh, labaransu da isnadojinsu ba Wani allal mukhtasira hadafa zalika hala shi wannan abul arab shi ya share waɗannan maganganu sun manta kala ila tabi'ina wa wakat ja'alahum salata tabaqatin sannan ya kura kan tabi'ai ya sanya su tabaka uku wa fil ghalibi jarrada asma'ahu faqat ya faɗi sunayen su ne kadai sun ma zakara atba'at tabi'ina wa man qaddama li ba'dihim wa qaddama li ba'dihim tarajima mufassala wasu su ya faɗi bayani dalla dalla akan su bi sababi buruzihim fil ilmi aw tawallihim al qada wanda suka yi shahara ilmi ko suka yi alƙalanci وذكر في هذه التراجم الطويلة الجرح والتعديل والصفات الخلقية الخلقية والخلقية والعقلية أولا ندوغا أن تراجم ذنس ya ambaci mutanen kirki da mutanen da ba na kirki ba da siffofin halittarsu da irin ilminsu wa bayyana kimamal al-alimi bi tasnif al-kutubi aw ya bayyana kuma tafan da malam wani ya shahara da riwayarsu ko kulawa da su wa rubbama zakara aqaidahum yakan ambaci aƙidojinsu ya ce mazhabi kaza yake bi ko aƙida kaza wasiniyi maulidihim da shekarun haihuwarsu wasiniyya maulidihim wa wafayatihim da mace-macensu wa amakina durihim da inda gidajen su ke magana ko wa quburihim da in sun mutu na kabarin su yake kaga ya tabbatar da sun zo wajen wa ba'dal akhbar dalla ala tuqahum wa salahihim da wasu labarai masu zuwa ga nagarta da salahasu وينتكي أبو العرب رواياته من مجموعات أكبر ويشير إلى إهماله تدوين بعض الروايات التي عنده عن صاحب الترجمة أبو العرب يكن zaɓi riwayoyin shi daga wasu tarin maganganu kuma yakan ambaci cewa na bar kaza na bar kaza na bar kaza a cikin tarjamar wani wa ba da anintaha min zikri ulama ila ulama bayan da ya gama ambatan malaman ifriqiya sai kuma ya koma ambatan malaman tunis wa qad bada bi zikri zawil asnani minhum ya fara ambatan waɗanda suke masu shekaru na farko farko a cikinsu sun mallabi ne lahum kama sarraha sannan na ƙasa da su wa ma'ana annahu ra'at tanzima ala tabaqat ya kula da matakin wato zamani wa in lam yaba unwanan li kulli tabaqa ko da yake bai musu wato unwan jalibi subheading ba wa bada bi tarajim tabi'ina ya fara tabi'ai ne da anna tunisa mustahdatha lam yadkhulha adu min as-sahaba saboda tunis sabon gari an tsera shi bayan sahabbai sun kare to kaga implication in kace Kano tana nan tun zamanin sahabbai that means kana nufin Kano ta fi shekara 1400 yanzu a raye which is very abin nan on uh, uh, abin nan uh, attainable academically ba yana da matukar wahala ka tabbatar da samu wasu archaeological evidences da shi ne cewa birnin Kano ya fi shekara 2 amma ba ana faɗan wannan ba ana faɗa a baka munan saboda yan makaranta ne muke faɗa wannan malam ya ci gaba da cewa wani abu da zan kara shi ne borno ita bil akhas tabbas akwai bayani akan cewa kasar borno aƙalla garin ya rayu a zamanin da za a kira da suna na shekara 800 ko makamantu haka to da limamu zabi a cikin tarihul islam ya yi tarjama wasu ɗaiɗaiwan mutane da ya ce ya ji labarin su malamai ne a daulatu kana amma shi da wani bayani cikakke a kansu sai dai a akan jiyo labarin su idan yan kasuwa sun zo daga misira sun je sham sun zo sun taho ta cikin tadi sun iso borno sun yi kasuwanci sun koma sukan ba da labarin cewa akwai wasu malamai mun tarar da su a gari kaza suna da itina'i da ilimi kaza ilimi kaza a lokacin musamman qur'ani da qira'at da fiqh an samu waɗannan to kaga wannan ya tabbatar da daular akwai ta kuma akwai musulunci a wajen hadda malanta wallahu a'lam malam ya shiga da cewa a a lam yadkhul ahad min as-sahaba wa la yumkinu al-qat'u bi tul tarajim fil kitab al-asli ba za iya yanke yaya tsawon tarjuma suke a littafin da ya rage ba li'anna salaman ki kasarhu wa la yu'lamu mai kadara ma hadafa dan ya ya rage shi kuma ba san iya abin da ya cire ba ubi abi tabiq al-ustadi muhammad ibn abi shanb fil jazair an buga shi a algeria a 1914 shekarar da aka kauna najeriya kenan ko kuma hu tabaqatu ulama afriqiya na al-khushan na uku shine mashahiru ulama al-ansar al-amsar لأبي al محمد al busti al imam ibn ابن sai صحيح wa thiqat wa du'af wal majruhin da sauransu littafin mujalladi ne guda ɗaya. al-imam ibn hibban ya rasu a tsakiyar karni na hudu shekara ta 350 da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ana buga shi a cikin mujalladi guda na hudu shine tarihu ulama'i ar-riqqa garin riqqa وما ومن نزل بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والفقهاء والمحدثين labarin wanda suka zauna garin nan suka zo cirana a garin cikin sahabbai da tabi'ai da malaman fiqh da hadisi li abi ali muhammad ibn sa'id ibn abdurrahman al-qushairi al-mutawaffa sanata 34 wa 300 al hijra ذكر في بدايته خبر فتح عياد بن غنم للرفقة farko ya ambaci labarin sahabi iyad ibn ghanam ibn zuhair ibn shaddad al-fihri ɗaya daga cikin ashabu bai'atul ridwan radiyallahu anhu wanda ya rasu a shekara ta 20 bayan hijira a ƙasar sham wannan sahabi iyad ibn ghanam shine kwamandan musulmai waɗanda suka bude garin raqqa a zamanin halifancin Umar dan Khattab radiyallahu anhu ah, ya fara da labarin wannan sahabi wanda shi ke da credit gaba daya na shigan addinin musulunci a garin wanda ana fata ya zama duk musulunci da ake a wannan gari yana samun lada kwamanda ne daga cikin kwamandojin sahabbai Allah ya kara mai yadda sannan wa man nazalar rika minas sahaba kuma minas tabi'ina kuma man ba'adahu da sahabbai da suka shigo cikin wannan rundunar da wanda suka zo daga baya da tabi'ai da atba'u tabi'ina garin yana kasar siriya ne a yanzu wa ba'da tarajimi la tatajawaru satar wahida. wata tarjaman ba ta wuce layi guda kawai wani dan wani dan wani mutumin gari kaza ba ta wuce haka na lakinnahu yuqaddimu tarajima tawila lil al almuhimmina yana yi masahabbai da tabi'ai masu muhimmanci doguwar tarjama mislu wa bisa ibnu ma'bad daga cikin sahabbai kenan wa maimun ibnu mihran daga cikin tabi'ai kenan fitar da tarjamat maimun ibnu mihran zakara aslahu wa sanata wa wiladatihi wa fati. ya ambaci asalin tarihin maimun ɗan mihran da haihuwarsa da mutuwarsa ko wasafa ibadatahu yayi bayanin irin ibadarsa wa riqqata qalbihi da laushin zuciyarsa wani kala ba'ada aqwalihi hitin akhlaqi war raqa'iq sannan ya cirato zantukan sa game da halaye na kwarai da kuma lausata zuciya kama zakara ba'da al ahdath allati waqa'at lahu da wasu abu da suka faru a rayuwarsa wallaji ya tabayyanu minha luqiyahu bi shuyukh al mu'asirin lahu wanda suke nuna ya game da su malam wani da su malam wani wa wujuduhu fil amakin allati zara da bayani akan wuraren da yaje wa yajidu qulu at hadi tarjama al mi'ati wa 50 fatara wannan tarjama ta wuce layi 150 ma'ana kamar tarjama mutum 150 kenan shi kadai wala shakka anna daura maimun bin mihran babu shakka kan cewa daurin maimun bin mihran al-jazari wanda yana da hadisi a cikin sayo muslim maimun bin mihran da al-arba'a bukhari ta da hadisin sa ba wanda ga cikin malamai ne masu bauta a cikin tabi'ai kuma ya kasance ya taɓa zama ah, ministan tara haraji kamar kace shugaban hukumar tara haraji a wani zamani cikin zamunan waɗannan ah, sarakuna ah, fi hayatin rifqa al yana da tasiri akan ilimi a garin huwa alal ja'ala al-qushairi yutiru tarjamatahu dalilin haka qushairi ya tsawai tarjamarsa wannan zafi an buga shi bisa gigil usab tahir al-ansani a cikin a 1960 cikar ta zama yanci kenan ko bayan ta gama abin nan yarintar ta a hannun ingila fi matsabi islah bi hama a ƙasar hama a suriya sai na biyar mara yake tabakatul muhaddisi na bi asbahana walwari bina alaiha zafin tabakatul muhaddisi na bi asbahan asbahan jama'a a ƙasar iran ta ke garin da ake cima asbahan daban ne da kain kain daban kain ba a ce mata asbahan sai a ce espania espania da e s p a n i a espania da ta ce spain a wasu akwai kamar da muka haɗa akwai muslim spain tun daga lokacin da musulmai suka kai musulunci kasar spain wani zai shekara ta shekara ta tasa'in da biyu bayan hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ƙarshen daular banul eh, banul eh, abba abunu umayya ne can cikin daular banu umayya bayan ta fara ma rauni aka shigar da musulunci tunda an yi kokari a shigar da shi tun zamanin muawiya abu bai yiwu ba to daga nan musulmi suka kafa daula a kasar ainihin spain suka ce kasar spain ta yanzu da portugal da wani sashe na kasar faransa ta yanzu duka ta zama gwamnatin musulunci in ma banda wani yaƙi da aka yi aka samu wata iskaliya musulmai sanyi ta kashe su to da Allah cikin kimarsa da ƙasar faransa ma duka da amma mai ta lokaci amma Allah bai nufa ba saboda sanyi na na kankara su kuma ba saba da shi ba daga yadda suka fito suka yi ta mutuwa shi ne kawai abinda Allah bai nufa ɗin ba amma alƙawarin Allah na nan da cika wata rana annabi ya ce Allah ya gwada mashi duk duniya sai musulunci ya kai duk inda rana hasken take kaiwa kuma alƙawari na Allah zai cika wata rana almuhim wannan ƙasa ta abin nan asfahan ita tana cikin iran ne a yanzu kuma jiha ce a ƙasar iran ƙasar ƙasar iran da ƙasar musulmai ne ahalus sunna malaman hadisi daga bayan aka samu wata iskaliya da kuma ƙasar shi'a to akwai shi wannan abu shekhi al-asfahani littafin akhlaqul mustafa abu shekhi ya rubuta wannan tafi a cikin juz'i biyar sunan shi abu abu abdullahi ibn muhammad ibn jafar ibn hayyan al-ansari rasuwarsa shekara ta tara. bayan jirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ذكر فيه من قدم أصبحان من الصحابة والتابعين ومن تلاهم حتى ذكر معاصريه مع الحديث الذي يتفرد به واحد منهم ولا يرويه غيره بهذا الإسناد Ya ambaci sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su duk wanda suka shiga garin Asfahan ya ambace su yana ne ambatan har mutanen zamanin sa yana kuma ambatan kowa hadisin da ya ruwaito wanda ya kadaita da shi ويهتم أبو الشيخ بذكر الأنساب والسني الوفيات ينا بعد مهمة أنبة النسبة لشكر متوى وأحيانا الولادة ونلوك شكور شكر هايهوى وقد جعلهم إحدى عشر طبقة لكنه لم يذكر سوى عشرة طبقات آه يا كف طبقة شاء يا أما يا أم بتقول أقوما أولها الصحابة فرقشين طبقة الصحابي ولم يكثر بحثه على السكاك بل ترجم لبعض المدرسين ya yi tarjama ga malamai amintattu kuma ya tarzama ga malamai masu rauni ya ambaci mithlu qawlihi fi ibrahim ibn nasih ibn al-mu'alla yace kana yuhaddisu bil bawatil wa matrukul hadith malami ne yana da bada hadisi marasa inganci an yi watsi da shi wa yanqulu abu shaykhi aqwala a'immat al-jarh wa ta'dil yakan kwafo maganganun malamai na ilimin hadisi kalma kal imam malik wal bukhari tibadi man tarjama lahu a cikin wasu malaman wa huwa yadhkuru ba'da mawlid wa asha kharij asfahan yaka ambaci ma wani wanda aka haife shi ya rayu wa dangarin asfahan li mujarradi anna aslahu minha dan kawai asalin an garin kamar da yanzu muke tafiya ka ji wani dan garin ku a can wani gari aka haife shi sai kawai sai ka ji kawai ya ce ai shi dan wuri ka bai muna mai yara jarabawa muna yawan tambayar su na ne garin ku sai ka yaro an haife shi a Zariya ko a Kano ya faɗo na inda da can wani kauye kai ka san kauyen a garin su baban su in kai ba ta ne garinku ba wannan garin kakanninku ne wa ya gaya maka cewa garinku ne an haife ka a zaria ko a kaduna ko a jos ko a garin bauchi ka dinga claiming wani ƙauye a kiru ko wani ƙauye a nasarawa ko wani ƙauye a lagos ko a oyo claiming ne na rashin na rashin na rashin hujja wani ba taɓa kai shi garin ba za ka kai garin ku kawai zariya ne aka na kace na kai ɗan zaria babu kuma wanda yake ba dan garo ba dan zare bane kai tunda a garin aka haife ka me ake cewa wa walidin wa ma walad ko haka Allah yake da aka haife shi a gari ko a kairin Najeriya dan garin amma saboda wasu wasu rashin rashin gaskiya da suka mana yawa sai a haifi mutum a gari kuma mutane su ce ba dan garin bane zama wani irin son zuciya ne wannan saboda wani iyayen shi nufawa ne nan kuma garin Hausa ko iyayen shi Yarbawa ne nan garin Hausa ko iyayen shi Hausawa ne nan garin Yarbawa ne wannan jama'a duka zalunci ne wallahi duk wanda aka yafa a wani gari wannan garin garin su ko america ce ka ja haka amma nan mu Najeriya da aka muke karsasuwa zuwa ga wannan abin sai zama ko mun lugin identity din mu kai a can ba a san ka ba anan kuma an kiyada da kai ba za ka gana an ba a san ka ba a can sai da kace bari ka je kai takara a garin ko kai ka samu kudi a birni ka tafi kawai ka ce za ka yi takara dan za ka gane ba idan da kai dan garin bane an san gidanku ba da gidan kakanninku za su yi ƙarya ne wallahi ko kuma a nan ɗinka ce kana son ya a nan birni ɗin za ce waye uban shi shi baban shi wani ne wane wane in dakuta ko a dakuta ko a faɗi wani suna irin na nafawa misali ko na yarbawa ko na bare bare ya ce ai ba za a bashi ba ɗan ɗan baƙi ne wannan jama'a duka maguzanci ne to abinda ni nake gani ko mi ƴaƴan mu akan wannan kalan din kawai ki sa sunan inda aka yi shi kenan duk fitar da za a yi wata na za a dena amma muka ci gaba da ƴaƴan mu rijista cewa su ƴan misali ne daga yana rijista ce ƴan giya da ne su ƴan giya da ne wasu a cikin su ba saba zuwa giya da ba su, sunan garin kawai suke kai kama ka rijista ka ce ka malam bello ƴaƴanka da ka ce ƴan ina ne su riga cikin birnin yaro wata lokacin gama ne kenan igadi ka ce ƴan igabi ne bayan a zariya ka haife su kuma babu ran da ake sa da za su koma igadi eh ni ba ni dan gyaɗe ne a indijin dina saboda yi ba na ke san ya na iya kuma ni na zuwa garin an sani kowa ya san asali na kuma yanzu na jiran takara gyaɗe ba wanda ya ce ciya ah. ya eh, yi za su ji ni suna jin karata yi <laughs> yau wasu da ɗan siyasa ne ni na jiran takara a garin wani bai ce sai dai kawai a ce a kada yi amma dai ba a isa a ce ban da yanzu da garin ba don suna da shi ana all shira shirgiya da sun suna haɗin da yanzu da giya to haka duk yayin mu ce mana wannan to amma abin da nake cewa shine mai discouraging wannan yana ƙara dividing din mutane yanzu ga mutane a nan sabon garin zariya wasu ma kakanninsu ne suka bauta ma'ana fiye da shekara tamanin baya kakan shi ya zo ya haifi baban shi baban shi kuma ya haife shi shi ma yanzu kuma ya girma da 'ya'yan shi amma yanzu wannan yara ana musu kallon baki kuma ba su san ko ina ba in ba sabon garin zariya ba in aka ba su indijin ɗin sabon gari suka zo koli na a musu rijista sai a ce ba za a musu rijista ba sai dai su nemo indijin na nan indijin kwanakta a ce ƙarya ne saboda an ga sunansu ba na zalla hausa ba wannan zalunci ko da arna suna yin shi bai kamata mu ba saboda a dokar najeriya da dokar ko'ina su 'yan garin shi za da ake za a raba najeriya abu ne mai wahala ba jama'a zai ba da wahala sosai sai don an raba mutane da ma za su yi luzin adalci da su su a nan ba a yi da su ba kuma can ba a san da su ba yanzu kamar darakta za mu sai ka ce da kiyayen shi da jikokin shi duka ya bagarin nan ya koma shaki wurin wani koma a can da yana zuwa ya ne ya koma can in shi ya koma su mu ne rayan nan ne ana aka yi ko mantin ma ba ta wani ba kamar malin da yanka suna zai ibra so we are just jijima a wasan ni ban ma iya filatin ba da na yana ban ma iya ba ne ba na ma fi so in koyi faransa wala ta da in koyi filatanci zai fi mu amfani a rufar na litirco so almuhim ya yi ta'ambatansu waɗanda suka zo da waɗanda suka ainihin wato bugar ya ce wuwa ya gurba da man ashe kari da asfara da mudar da an na asla humin ha don kai an fesa a garin mutu tarzama ke yi muhammadu bin umar bin isa ta tabakatil hamisa da baka ta biyar kenan ko wa ma da abu nu'aimin al'asbahani fi kitabihi zikiru akhbari asfan abu nu'aym da yabo a baya abu nu'aym al-asfani mai hilatul awliya ya dogara da wannan mutumin da wannan littafin wajen ambaton da dama daga cikin maganganun shi ala kitabi abi shaykh hada fa naqala anhu kathira wa bi al-kitabu hada al-kitabu tahqiq al-ustad abd ghafur ibn abd al-haqq husayn buz al-ballushi fi wasat risala a kasar masar a kasar dimashq kenan a 1987 an buga shi ina ganin bari mu bar wannan abu na na na so mu buge shi yau 185 littafin ya zo ƙarshe Allah ya su muka mashi darasi ɗaya zuwa biyu wana ga mata na mun bakwai sai mai shi shi kaɗai mu gama shi na wallahi ya ishe ma <laughs> ya daɗe muna karanta shi littafin nan ah, na'am al-imam az-zahabi a cikin littafin shi al-ibar fi khabar man abar ko ghabar za mu tashi in za a yi tunawa a kan targama da yake cewa a shafi na 402 a ƙarshe-ƙarshen shekara ta 279 inda malam ya ce wa fiha abu al’imamu abu isa muhammadu bin isa bin saura a sulami a tirmidhi alhafiru musannifin jami'i fi rajabin bi tirmidha sami a kutaibata wa aba musabin wa tsabakata huma wa kana min a imati hada sha'ani wakana kana zariran fafi da inna hulida akma sai kuma al-imamu abu isa at-tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn saura as-sulami at-tirmidhi al babban malami musanniful jami mai littafin jami'ut tirmidhi fi rajab ya wadasu a watan ragar. watan nan da ofis ke azumi sha wahala din bi tirmidha a garin su na tirmidha sami a qutaybatu wa aba mus'ab ya ji hadisi a wajen qutaybatu dan sa'id da abu mus'ab wa tabaqatuhuma da sa'annunsu wa kana min a'immati hadha sha'an al-imam at-tirmidhi na daga cikin limaman ilimin hadisi wa kana bariran ya kasance malami ne makahu kila wasu ma suka ce innahu wulida akmahu an haife shi ne a makanci a lokacin na tuna abin da ya hana makaranta na ce in muka karanta tirmidhi to haka muka wuce ban mushi adalci <laughs> ko haka muka ce dan gaskiya mutuncin shi da darajar shi ilimi ta fi karfin kawai a karanta labarin shi haka yadda muke haka a sharon tsaye kawai a wuce a garin tirmidha haka ake karanta shi kamar yadda al-imamu zahabi ya ce malamin su ibnu daqiq ya gaya musu cewa tirmidha bi kasri ta wa huwa al mustafi shine abin da ya gama gari huwa al mustafi ala al-alsina shi ya gama harsunan mutane yace hatta yakunu kal mutawatir kamar ka ce mutawatiri ne tirin ake cewa tirmiza tirmiza amma kuma an ji wasu daga cikin malamai suna cewa turmiza suna faɗa da bamma haka za a biya mata a cikin targama albama turmizi a cikin tarkiyatul tuffar don haka mafi shahara shine tirmizi da kasara amma kuma mafi inganci a asalin sunan garin shine mai zamma duk da haka kuma aka san haka ya shahara ko ka zo ya faɗa ɗayan karka mashi hujumi cewa bai sa abin da yake ana iya faɗin haka ne amma dai abin da ya shahara ya zama shine gama gari to ba yadda aka iya shi za a faɗa tirmidhi tirmidhi shi za a faɗa sunan shi muhammad ibn isa ibn saura ana cewa kuma muhammad ibn isa ibn yazid ibn saura ibn sakan a tirmidhi mutumin garin tirmidha kamar da malai ya ambata ana mashi take da al-imamu malam makawu an haife shi wajen shekara ta ɗari biyu da goma bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce game da malaya ambata an haife shi ne makawo amma sahihiyar magana daga baya ya makanci yawan kuka a sallah da yawan karanta karanta shi ya cinye masa ido har ya makance bayan yayi tafiye tafiye shi Allah ya gafarta mishi yayi yawo kasashe wajen neman ilimi kasashen Khurasan kasashen Iraki amma bai yi rihila zuwa Sham da Misra ba zaka zaga bai da riwaya daga malaman Sham da Misra sai in waɗanda suka tsallako suka dawo ƙasar Iraki Imam Tirmidhi daga cikin malamansa an ambaci Qutayba dan Sa'id wanda dama shi Qutayba ana mashi lakabi da malamin malamai duka ashabul kutubu sita din nan yana da ainihin minna akan karantar da su sannan kuma daga cikin malamin akwai babban malami Isa dan Rawiya Isa dan Rawiya alhamdali sananne hakanan abu kurai ta gana yawar waya da abu kurai daga abu kurai hakanan hannad ibnu sari za ta yana da yawar riwaya daga hannad sannan kuma ya yawaita riwaya daga limamul bukhari ya yawaita riwaya ta hadisi da riwaya ta illa da sauransu shi ma bukhari ya roci hadisi kwaya ɗaya daga tirmidhi a wajen sahihinsa da tafan shi shahararru sune ne aljami tirmidhi sai kuma al'ilal wanda akwai as-saghir akwai al-kabir al-ilal as-saghir shine wanda yake manna da karshen jami'i akwai kuma al-ilal kabir wanda yake daban al-imam ibn rajab al-hanbali yayi sharhin su duka guda biyu yayi sharhin ilal sagir saghir wanda shine mal albani namu ya karantar da shi a nan makaranta Allah ya gafarta mishi ko kuma al-ilal kabir wannan sharhin da ibn rajab yayi shi kuma ya bata har yanzu ba sai da yake da haka ba karamar a kara shi aka abin yake ne ba ta wannan gaskiya duk wanda ya san waye ibnu rajab ya san kuma abin da za a tsammata daga haka da zarar ya ji wannan labarin zai ji kamar kamar babu shi ta mutu ne kawai saboda asara Allah ya gafarta musu a a sannan ana cewa kamar da Tirmidhi ya bada labari a akhbaru a tarihu Asfahan yake cewa malamai suna cewa Bukhari ya rasu yukhallid bi بخراسان mithla abi Isa bai bar wani irin tirmizi a ƙasar kurasana ba fil ilmi wal wara'i wal a zurfin ilimi da taka tsantsan da gudun duniya da aka shine magajin bukhari ke magajin bukhari Allah ya gafarta mishi al-imam zahabi a cikin tarjumar da yema wannan malami a cikin littafin sirr alamin lubala yake cewa fil jami'i ilmun nafi a cikin sunan tirmizi akwai ilimi mai yawa wa fawaidu ghazira da fa'idoji masu tsada wa ru'usul masail da da tushen mas'aloli cewa kaza an yi sabani akwai ra'ayi kaza kaza suwa da sun kaza ba tare da ya fassari ba yace wa huwa ahadu usulil islam ana lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin dawawiyul islam su shi da dinne sai bukhari sai muslim to daga nan ma fate shi sunan tirmidhi wasu da ma daga abu dawud kai ko abu dawud shine da uku daga nan sai bisa saɓanin wa za a saka kafin ɗayan tirmidhi ko nasa'i malabu wata ya fusa a saka nasa'i da shi <laughs> malabu wata wa kafin ne a wannan fatawa <laughs> ya fusa a sa nasa'i eh mu muna saka tirmidhi gaskiya na fi ganin eh, masu cewa saka tirmidhi na fi ganin na fi maganar ta fi burge eh, sai za a yake cewa laula ma kaddarahu bi ahaditha wahiya ba'abuha mawdu'a yake ba dan abin da ya lalata da tafi ya bata nagartar littafin na hadisai masu rauni rauni kwarai wasu ma na ƙarya ne wa kathirun min hasu fada'i amma da damar sa cikin kitabul fada'i fada'il sahaba da fada'il na surori da makamantansu ya ci gaba da magana san yake cewa qada bi imamatihi wa hibbihi wa fiqhi littafin na nuna tirmidhi cewa limami ne mahaddaci ne mai fiƙihu ne walakin ya tarakhasu yace amma yana da sassauci fi qabulil ahadith wajen karban hadisai wa yushaddidu uh, wala yushaddidu baya tsanantawa sai ce wa nafsuhu iti, tad'ifi rahwun zuciyarsa wajen rawata hadisai islu yana da sassauci da yawa mun karanta a cikin al ko da wurare mabamata da man tirmidhiya daga cikin al na wajen wajen raunatawa Allah ya gafarta mishi da aka baya ga al-Imam Az-Zahabi Ibn al-Asir shi ya faɗi irin wannan magana a muqaddima ta Jami'ul Usul haka nan wancan malami a abin nan Mulla Ali al-Qari a sharhin da ya masa Tirmidhi shi ma ya faɗa haka nan Ibn Turkumani shi ma ya faɗi wannan magana dan shi ma da malami ne mai zafi haka nan Ibn Taymiyyah a wurare mabambanta al-kafan shi a cikin Majmu'ul Fatawa a cikin alhamawiyya da wurare daban-daban ya yi magana akan wasu hadisi da tunnabi ya inganta su waɗanda ya tabbata cewa suna da rauni kan faɗi wannan magana Alimamu imamu al-imamu albani muhammad nasir bin rahimahullah shi ma da yake malami ne wanda yake mai zafi wani lokaci wajen ba'afawa bayi daga cikin masu sassauci ya takumo wuyan wasu hadisi a cikin tunnabi ma ya ce na ƙarya ne shi wasu ma ba a rigaye shi akan faɗa haka sai dai kawai a ce masu rauni ne amma shi ya cike a kan cewa na ƙarya ne akwai bahasi da aka yi na musamman akan ahadithu mawdu'a fil sunan al-arba'a bi hukumin albani hadisai na ƙarya a cikin Abu dawo da Tirmidhi da Sahih da Ibn Majah wanda albani ne hukunta cewa na ƙarya ne daga cikin ga ambato zan hadisai wajen dozin guda daga cikin san zalimar musulmi daga cikin wanda zan iya tunawa a nan wajen akwai akwai hadisin ana akramu waladu waladu adama ala rabbi akramu waladi adama ala rabbi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mafi daraja a cikin yayan adamu a gurin ubangiji idan da yake haka take amma hadisin hanya shi mai rauni ne akwai hadisin man gashal araba lam yadkhul fi shafa'ati wanda da ya haifi larabawa to bai shiga cikin shiga annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani mutum sallah da ya mutu da aka ce mita bai mai sallah ba sai ce innahu yabghudu usmana wannan mutumin yana kin usman da haka kuma Allah yana kin shi shi ma wannan mai rauni ne kwarai al-imam tirmidhi shi da kansa a cikin ilal ya faɗi hadisai guda biyu da ce ya inganta su amma ba a aiki da su kamar yana ganin nasku a matsayin illa ko kamar da al-imam ibnu hajar ya faɗa su ne hadisan cewa man shariba fi rabi'a faqtulu wanda ya sha giya a karo na hudu bayan mushi bulala ta daya da ta biyu da ta uku to a kashe shi da kuma hadisin aljam'u bayna salatayn fil hadari bi ghairi udhrin hada sallah azad al asr kuma garba da isha a gari haka nan babu tsitsi e e ko sadada wanda mutanen musulmai shi ko mutanen musulmai shi ko sun dina na abuwa masu ne ladanai masu gaggawa su je a da sallah rai yana ta ya tafi aikin shi ko ya tafi ya tafi gini to abu ta kai miliki na wannan da kulli basaba za ka yi samun tarjamar sa a cikin sura alamin nubala da tazkiyatul huffazi da wasu wurare waɗanda ba wannan ba babban malami ne Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin na asuran abin da yasa ya bambanta shi jami'u tirmidhi saboda abin da aka ambata anan cewa yana kawo maganganu da isharat da sauransu yana ishara zuwa ga wafil babi da yake cewa akwai wani littafi yana nan da muke da shi mujalladi biyar da ake takhrijin waɗannan wafil babi din na manta asalin sunan shi sannan akwai kuma masail na fiqh da yake yawan tattauna su yace wal amalu ala hadha inda fulan wa fulan wa fulan wa lam yaqul bihi fulan waɗannan duk maganganu ne sune ruqusul masail da zaki ishara kuma shi sa ake cewa wanda yake da littafin Abu Isa Tirmidhi a gidansa faka anna fi baitihi nabiyyun yatahadda kamar yana ajane da annabi a daka yana ba shi hadisi kuma ce annabi muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya kana da ita rukuni akwai maganganu da malamai suka yi game da halaccin sa mutum alkunya Abu Isa su bai zuwa ga cewa annabi Isa bai da baba ba yi da baba ko to ko dai halaccin mutum a mai alkunya da Abu Isa wannan wata tattaunawa ce a gun malamai wale walaysa haza mahalluha Allah ya gafarta mishi malam ya ce ah, wa fiha har ila yau dai a cikin wannan shekara abul ahwas malamin sa imamu ibnu majah ne wannan bisa abu awana muhammad ibn al-haythami al-hafid qadi ukubara alƙalin garin ukubara ukubara yanzu na ƙasar indiya ne ita tirmidhi hayin tana ƙasar iraq ta ita kuma ukubara sorry tirmidhi tana afghanistan amma ukubara tana ƙasar wato indiya ne a da a tsakanin bagadaza da samir samarra kusan duk wannan yankin gaba daya dole abbasiya ya a wancan lokaci. duka afghanistan da india da iran da sauransu sannan daga baya ma kuma daular musulunci ta ci har ta kasashen gabashin turai georgia ta yanzu da ainihin wato turkiya ta ma turai ne aiko da kuma wani yanki na bosnia da hungary da austria duka waɗannan ƙasashe da suka ƙarƙashin ƙasashen musulunci a wani lokaci malam ya ci gaba da cewa a wakana wakana ahada man'un ya bi hada sha'an shi wannan malami al-abul ahmad al-ukbari wanda ya sa jumada al-akhira jumada al-akhira na daga cikin wanda suka bada muhimmanci ga ilimin hadisi a farawa an abdullahi ibn rada daga cikin malamansa wa sa'id wa sa'd ibn ufayr wa tabaqatihi ma kaman su abu nu'aym kenan al-fadl ibn dukayn da sa'id ibn abi maryam duma malamansa malam yace sanata samanina wa 100 shekara ta 180 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa fi yadu fi al-qadi abu al-abbasi أحمد بن محمد بن إيسى البركي الفقيه الحافظ صاحب المسند روى عن أبي نعيم ومسلم بن إبراهيم وخلق وكان بصيرا بالفقه عارفا بالحديث وإلله زاهدا عابدا كبير الشأن من أعيان الحنفية مالا القاري بابا عباس أحمد بن محمد بن إيسى البركي mutumin garin birk birk ɗin ita ma wani gari ne kusa da bagadaga a malamin fiqh ne kuma hafizi masanin hadisi yana da musnadi daga cikin malaman sa akwai Abu Nu'aym Abu Nu'aym uh, al-Fadl ibn Bukayn kenan da Musnad Ibrahim at-Tabuzaki uh, uh, da kuma wa khalq da wasu irin su Abu Walid al da Abu Hanifa ya kasance malami ne masanin fiqh inda da makata Abu Hanifa ne babu mamaki ko masanin hadisi da illolin hadisi sannan yana da yawan ibada da yawan girman sha'ani ya daga cikin manyan halafiya alƙalin da suka zo a bayan shi sukan kalle shi ce wannan lalle alƙali ne na Allah wa fiha al-imam qadi diyar al-nasiriyyati ahmad ibn abi imran malam ahmad dan abu imran shi ma ba hannabi abu ja'far al-faqih al-halaki kama jigo tafaqqa ala muhammad ibn sama'a cikin malaman sa kuma dan sama'a wa haddatha an ati ibn ali wa ta'ib daga cikin malamansa har ila yau warwal kathira min hibdihi li abi li'annahu bi misra yana riwaya daga haddasa riwaya mai yawa bayan ya makanci wa huwa shaykhu al-fahawi malamin al-imam abu ja'far al-fahawi ne bi misra fahawi ya lazirce mishi ya nace mishi ya makalkale mishi zahabi ya kai fada yake cewa lazamahu fahawi wa kana min buhur ilmi wa zaka'uhu mufrih yana da tsananin basira ya mutu a watan Muharram na wannan shekara, Dimitra Filfiki, Allah ya gafarta mashi. Wafiha har ila yau a cikin wannan shekara, Abu al’imamu Abu Sa’idin, Usman ibn Sa’idin Dari, Ashizzi Alhafidu, Sahibul Musnadi wata Sanifi, rawa an Suleiman ibn Harbin, wata bakati wa kana jib'an fi a'ayunin mubtadi'a qayyiman bi sunna, wani mutum. Sai kuma al’imamu Abu Sa’idin, Usman ibn Sa’idin Dari ne, Malam Usman ɗan Sa’id, dan khalidu as-sijistani muhaddithu hara wanda ake mashi lakabi da as-sijzi ko a as-sijistani da ɗaya ne al-hafid wa malamin hadisi sahibul musnad ne musnadu ad-dari akwai kuma akwai kuma mai sunan dari wannan daban sunan dari ita ne ita shine abu abdurrahmani sorry abu muhammad abdullahi dan abdurrahman ad-dari ne shine mai sunan ad-dari shi rasuwarsa mun ji a can baya 255 shi kuma wannan shi ne mai littafan nan na yaƙi da ‘yan bida'a an raddu alal mu'tazila a alal jamiyyati kai amin da an raddu ala bishinar marrisi shi saka ya ce wa kana jiz'an ya kasance kaya fi a'ayin mu'tazila a idanun ‘yan bida'a ‘yan bida'a masu ta sifatu ‘yan bida'a masu ta abin nan halku af'alin ibadi yan bid'a masu kaza masu kaza biyu ya zame musu ya zame musu tarnaki ya rasa tarnaki da zasu ci dan shine ma yasa aka kori Muhammadu dan Karram shugaban Karramiya shi yana shi takat dole sai ya gude bangaren hara haka ake sa malaman sunna su hana bid'a su hana ta motsi kwata kwata a sata a cikin kwandon shara a daga cikin malaman sa akwai Suleiman ibn Harbin da tsararrakin sa irin su Abul Yaman Yamani malamin sa ne haka sa'id ibn abi maryam haka al-imam ali ibn al-madini shine malamin da ya kharraja shi akan ilimin hadisi haka ne zaka dan rawiya da malam ahmad dan hanbali da abubakar ibn abi shaba duk waɗannan gaggan malaman ya karatu a gurin su wa qala yaqub ibn ishaq al-harawi ma ra'ayna ajma'a minhu wa maga wanda ya kashi tare hadisi ba akhadha al-fiqh an al-buwaiti buwaiti da makarantar al-imam ash-shafi'i kenan malamin sa ne na fiqh wal arabiyyah ta ibn al-arabi a wushe koyi arabiya wal hadisi an ibn al-madini tufiya fi dhil hijja wa qad nahaza ya kusa shekara 80 kamar yadda na ambata daga cikin gaban sa akwai ar-radu ala zamiya da ar-radu bishri da kuma yana da basira wajen tattaunawa ya iya kawo hujja da kare sunna al-imamu ya faɗi wata magana wadda al-imamu zahabi ya mata wani ta'alib da wanda babu laifin mujita saboda muhimmancin imamu zarimi yake cewa man lam yajma haditha shu'bata wa sufyan wa malik wa hammad ibn zaid wa sufyan ibn uyayna fa huwa muflisun fil hadith wanda duk da yake tattara hadisan waɗannan malamai ba shu'batu ibn al-hajjaj da sufyan ibn sa'id al-thawri da imam malik ibn anas da hammad dan zaid da kuma sufyan ibn uyayna a ce baka tattara hadisan waɗannan ka iya su ba yace fa huwa muflisun wannan fakiri a cikin hadisi ma'ana baya cikin wanda za a kira su suna malaman hadisi za a ji sai tarihi yake cewa bila raibin babu kokonto akan anna man jama'a ilma haula ila khamsati tabbas wanda ya tasar hadisan waɗannan malaman guda biyar sannan wa haɗa bi sa'iri hadisihim wa kutubihi wa katabahu aliyan wa nazilan ya kuma tattaro sauran hadisai waɗanda ba wannan ba ya rubuta su da isnadoji gajeru da dogaye wa fahima ilalahu ya fahimci illolin hadisai sannan wa ahata bi shar faqad ahata bi shatar sunna to za ki cewa wannan lalle ya san rabin rabin hadisi bal bi akthar min dalika kai ma wuce rabi yace wa qad udima fi zamanina man yanhadu bi hada aw ba'd a zamanin mu imamu zabi babu mutumin da zai iya wannan a ce ya iya kewaye ilimi da hadisin malik da hadisin Sufyan dan sauri ibn sufyan sa'id da hadisin sufyan dan Uyayna da hadisin shu'ba da hadisin hamad da zai dan wannan kowa a cikin su jijjige ne a cikin ilimin to kai kewaye ilimin hadisin sa kamar irin yadda misali ibn abdul bari ya kewaye ilimin hadisin malik alkafan shi istizkar da da abin nan a tamhid ko to a ce kayi ma sauran hadisai wannan Za a zahabi yace a zamanin su ma udima fi zamanina manyan hadu bi haza. aw bi ba'dhi fa nas'alu Allah al-maghfira to Allah ka gafarta mana don za a ke faɗi wannan jama'a ina kuma yanzu me za a ce kenan wanda ana tafama da arba'una hadis ta gagara bulugul maram ka iya shi ka san hadisan cikin shi da duk hadisin zuwa duk da aka dawo a ciki ka san ya inganta ko bai inganta ba ka san ina za a same shi a ga gagarin mutane wannan ya da mutane dama da ake ce musu malamai balantana ah, dangin mu ɗalibai balantana kuma sauran al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin masu talaki kan an bace shi iyakacin falalar su kenan an kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su talaki <laughs> ko ba haka bane ba malam yake cewa malam zahabi ya cigaba da cewa wa aidan falau arada ahadun an yatatabba hadith as-sauri wahdahu yake kai amatir 1 over 5 da wani zai iya cewa bari ya tashi ya nemi hadisan imamu sauri wahadahu shi kadai wa yaktubahu ya rubuta hadisan sauri bi asanidi nafsi kana da isnadi zuwa kan sauri din kai ala tsuliha ko mun tsayin isnadojin wa yubayyinu hu min sakini kuma idan za yi bambanta wane ne ya inganta zuwa sauri wane ne bai inganta ba la kana yaji'u musnaduhu ala ashar mujalladati da zaka kawo musnadu A sauri da waɗannan dogaye isnadodin zamanin su zahabi wanda tsakanin su da sauri za ya samu mutum takwas ko tara a hanya da bayani akan inganci da rauni za ka yi mujallaci goma ya ce wa inna ma sha'anul muhaddifin yau duk wanda ka ji ana cewa malamin hadisi a yau yau da zahabi za ga al'abin da yake shi ne al'itina'u bid da istifa ya ba littafan nan guda da muhimmanci ma'ana ya saurare su a gun malamai ya san dabtinsu yana iya takhrijinsu yana iya faɗan hadisan da ke cikin kowanne da an ambata hadisi ya san ga inda yake shidan nan bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah a ce ka ba su muhimmanci ka ƙara kuma yace wa musnadi ahmad ibn hanbal da musnadi imam ahmad ibn hanbal wa sunan kubra lil baihaqi a ce wannan tafan ka san su sani na hakika ko to ka kai malamin hadisin zamanin su zahabi malamin hadisin zamanin yanzu ba jama'a ina yin kusa da irin wannan kusan ma sannan zahabi da yake cewa ya ce wa babbi mutuniha mutum ya san su ya iya ƙeƙe da ƙeƙen sanin matinoninsu wa asani biha da isnadojinsu sun mala yantafi ubi zalika hatta ya ta ƙera ba ku ci to amma ba ku ka tattara wannan ba za su yi maka amfanin baka bi tsoron Allah in hadisin ko kake da shi babu babu aiki da shi wa yadinu bil hadith ka zama kana bin hadisi ba kana bin san zuciyarka ba duk abin da hadisi yake kai ka bi za mu yake cewa fa ala ilmi al hadisi wa ulama'ihi li yabki man kana baqiya duk wanda ke so ya kuka yau ilmin hadisi kuka yau malama hadisi kuka kamar a ce duk sun mutu kenan jama'a da musu kukan mutuwa yace faqad adal islamul mahdu ghariban kama bada musulunci wannan fiyo musulunci tsantsa irin na zamanin annabi da sabai yanzu fa ya koma garibin nan da annabi ya ce kamar yadda ya fara sai na lillahi wa inna ilaihi sai ya ce falyas'al falyas'am ru'un fi tikaki raqabati ina ba kowa shawara yayi kokari ya ga ya yanta wuyan shi minan nari abin da ya rike kawai kenan malam da hadisi ta kare da ma inda za a ce ka nemi dai tsira a wurin Allah Ya ce fa la haula wala quwwata illa billah shi ma ya kare da la haula wala quwwata illa billah babu karfi babu dabara tun ga Allah sai ce thumma ilmu yayi kuma ya gama magana sai kuma ya ce jama'a kuma ku san shi ilimi laysa bi kasratir riwaya ba yawan ba yawan tare karatu bane ba yawan certificate bane ba yawan iya istishhadi da maganganu bane walakinahu nurun wani haske ne yuqdifuhu Allahu fil qalbi da Allah yake jefawa a zuciya ta haskaka wa sharquhu ya ake gane ilimi na gaskiya al-ittiba bin magabata wal firaru min al-hawa da gujewa son zuciya wal ittiba da bin dalili wannan magana jama'a duk sanda kada ta naji tsoro wallahi in ka lura yadda muke rayuwa mu a waɗannan zamana dole magana ta baka tsoro yanzu mutane da zuwa ya ce sunan shi al'afari as-salafi wani a ce al-muhaddis amma ko kwaya ɗaya cikin littafin nan bai iya ba littafin bai iya bukhari irin wannan iyawa da ake faɗa bai iya sayar bukhari ba bala sana'a haɗa da muslim bala sana'a haɗa da waɗannan duka halama bai taɓa jinsa a gaban malami ba ina nufin ji na sama ba irin wannan sauraron na wa'azi ba Ka san hanyar jin hadisi akwai sauraron hadisi na wa'azi kamar da malam albani namu Allah ya gafarta mishi yake faɗa cewa muna wa'azi ne da sayin bukhari da muslim ayin mu gane wannan mara hadisi da an ja shi za a yi ta magana kan shi a alakanta shi da rayuwar mu a tsorata mu ji tsoron Allah a gaya mana hukunce hukunce wannan wa muna ji ne don wa'azi wanda kuma ya zo kawai don salati don falalayi wa annabi salati da an basu Allah sallallahu alaihi a karbe salatin nan ko wasu ma ba ma sa aiki da da ilimi kamar yadda ya faɗa a akwai kuma jin hadisi na sama na wato ɗalibai waɗanda suke neman su zama ‘yan hadisi ashabul hadis da khatibu ke musu tarjama ke musu ishada a cikin sharfu ashabul hadis shi ne a ce da tafan nan kowanne za ka je ka karanta shi daga bango har bango a gaban malamin ya zama an zauna rana ɗaya za a yi hadisi kamar ɗari shida hadisi kamar ɗari takwas irin yadda su za a da sibuna hajjirin suka karanci waɗannan littattafan da khatibu da aka ce ya karanta littafin sayul bukhari a kwanakin zaman zaman mina kwanakin kullum da wanda za su karanta a sati guda kuma har yanzu ana yin wannan ilimin zama amma dama wannan sai ka iya arabiya ka iya li'irabi ka iya fiqhu kana jin larabci kana da malaka ta sauraron da ganewa da iya bibiyan bibiyan ainihin wato a a sharhoyin to shine zaka je majlisus sama akwai malamai da suke karanta da irin waɗannan majalis akwai su a duniya a wannan Salihul Usaini yana da wannan majalis akwai wannan malamin a Dr. Isham a mutumin kasar Kuwait na bi karatukan ma wannan domin suna nan akan yutu na zauna keke da keke sai da zuwa da littafi na dinga bin karatun ɗaya bayan ɗaya akwai wani malami da ya kaɗe mu wata daura da daɗewa kwanakin baya abin nan shi ma sunan shi hisham ibn sa'id ko wani abu makamancin haka su suna nan kai za ka gan su videos wanda aka zauna zama ɗaya hadisi za a yi ta ja a yi ta ja a yi ta ja a yi ta ja ka ja kanka na ciwo rayuwar wanda muke gaba jama'a a shekara uku ana katun bulugul maram me ake karantawa yaushe mutane za su koya kullum a zo hadisi ɗaya. a cikin da labari siyasa campaign inflation uh, wane ne da wace ce duk labari kuma wannan ba koyan ilimin hadisi ne ya saboda shi sa akwai akwai lokacin da zamu zo dole mu fara irin wannan katuka a makarantar nan dama mala yace biyu kuma akwai malamin mu malam Kabiru Maru wani malami mutumin zamfara din nan abokin malam Albani ne yana da yin wannan majalisa ya sauke bukhari a haka ya sauke sunanin da sa'i sorry ibn maja yanzu yana yin sayin muslim sayin muslim da aka je zama ɗaya hadisi ɗari tara aka da wani abu zama ɗaya tun kana gane wasu gane da gane ba in dai kai ba daga tsada da ilimi bane sai ka ji gaba ɗaya hankalin ka ya tashi to da kafin za a fara shi tun safiya tun da garin Allah ya waye sai dai a tashi a yi sallah a dawo a ci gaba da yi har kaman goma na dare idan da za a yi sati biyu ana yi wannan karatun za su kebe bukari kuma za ka tsinta abin da ka tsinta za ka iya a sake dawowa wani watan a sake yin mako guda a sauke musulun. a sake dawowa a sake sauke sunan da ta yi sunan sunan ba da sai ka ga cikin shekara uku ka san duka littafan nan akwai wata jami'a a ƙasar indiya da suke yin wannan karatun da ba in ka gane cewa na yayi karatun hadisi a makarantar? to daga ce karatun hadisi dan har yanzu a kai ana ta bai kuniya min an aibin minahi to ko wannan fa ba za a taba zama malama rigima zama mun gawa kuma gaskiya sai dai ko mu zama yan rigima kawai amma in dai mutum zai dalibta da zuwa ana sanar da malamin hadisi sai ya san waɗannan kamar da bai yi mutum zama malamin alqur'ani sai alqur'ani ba bai haddace ba ko ya haddace mafi yawa ya san tafsirin sai ya sa sai zama malamin Alƙur'ani ba to haka waɗannan aƙalla waɗannan kutubu sittadin nan aƙalla a ce ka iya su to ka shiga cikin karafkar ɗaliban hadisi ke kuma wai iya shi ne ka san isnadojin ka san matsalolin, ka san magana akan mazajen ka san bayani akan tattaunawa game da fiqhun da ke cikin hadisan da sabanin da malamai suka yi a ji kana jawabi irin kamar ibn hajar kenan ko Wani mutum wannan kuma dama ai duniya ta yanke tsammani daga daga irinsu sai dai wani buɗi na Allah da falalarsa da Allah bai takaita ta daga zamani zuwa zamani almuhimmu dai ko idan Allah ya raya mutu dole a cikin ba za a samu da ta shi wannan aiki Umar Albani a nan makarantar ya faɗa cewa lallai lallai idan sai wannan karatun na ya da kanin wani dan so ake kamar da faɗa yace ba ina cewa zan iya kharraja dalibai yadda Ibn Taymiyyah ya kharraja ba hukuntuna yace amma ana waka fasikin ina so in samar da akalla ɗaliban ilimi to Allah ya ya mishi iya wannan alfarma Allah ya gafarta mishi yayi abin da zai ya shude to wannan talan zai akan mu din da muke yi ko ba san kun take Allah ne mutum wasu ma saboda saboda shedan ya musu ya musu wani wahayi ai malam bani ya gama kantar da komai to mutum ya kuma ya rada to mukaddara ya gama kantar da komai duka komai da kanta kai ka gane shi zaka yi kantar da abin da malam bani ya karantar in ka iya ne shi zaka ce an karantar da komai yanzu kana nufin kai ka san komai kaga wannan kawai rubin shaɗan ne gaba rubin shaɗan ne ko shaɗan ya tashi ya tashi ya nuda ka sai gaya maka wannan sai ka yadda amma lalle akwai sauran karatu jama'a za ka duk wanda daga sai ke ɗalibtar ilimi to ya ji wannan magana ya tashi ya nemi karatu wurdan dan ya zama karatun ya fi maka komai muhimmanci jama'a wallahi lokacin da suke waɗannan kasusuwan na malamin da suna sauraron su a da na kirga a cikin sati ɗaya na bi karatu karatu sai bukari a sati ɗaya duk da wannan hayaniyar da ake a cikin gari suka koma gefa kawai ka kunna kwamfutar ka ka sa ya fi so ka buɗe lissafin tun da misali yanzu ya sa ka yi ba kuwai ko iraki ka an so waɗannan karatukan a kuma yana ka same su ana nan ana neman magi ga inflation ga corona ga korona, ga ga ga ga kamar ɗan shi'a kullum kuna cikin mitin da eh, wala da kamar adam shi ya sakatare sakin kiran mitin biri wuri ya ce mitin mitin mitin mitin to shi zaka karatu da wannan abu na da ka babu wani ɗalibin ilimi mutafarrik wanda za a ce full time ɗalibin ilimi amma tun da mun ce muna yin muna so mu shiga harka ko to dole haka ka nemo ma kanka wannan mafitar jama'a idan ku gaba ɗalibin ilimi bane ko to ba ruwanka da wannan rikicin karkashin ka cikin shi yake wata harka za ta amfane ka kuma jama'a yanzu yan boko da suke karatun boko mai zurfi haka fa suke idan mutum ya je zai yi phd wani professor sai baka article 500 a cikin ya ce sai ka karanta sa ka kuma wallahi sai ya ga asarul qira'a tukunna a cikin literature gidan ka sanan da ka dai da ka wuce shi na ga mutum in ya gama phd sai ka da gaske yana takama gaba gadi a wannan fannin amma mu sai mu dinga asharo tsaye. muna bin wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin wa min ilmi man yaqra'u ala harfin muna asharar tsuntsaye ka ɗaya ka kalla da kyau kai kanka adalci za ka iya yanzu a ce sayin bukhari ka zauna ka koye shi daki daki ɗaya bayan ɗaya a cikin wani ƙanƙanin lokaci kuma ba za a yi da hausa ba malaman nan ba su jan hausa domin in ana yi da hausa shi ne ake ɓata lokaci amma da lawa ne kukan da za a ta wucewa ana salati ana ana ana gyada kai kamar ka dangaru amma ai ta hausa ai ta hausa jama'a har a manta da asalin karatu ko za a yi hausan ko ba yawa jama'a kowa ya ci dan tibirin kanta mana wannan maganar mutum a biya ce a zamanin su ma ana itina ne da kutubu sitta da musul imam ahmad ibn hanbal da sunan kubra ta bayaki to waɗannan kadai ka yi da su sai kuma ka nemo abin da su ƙara ma waɗannan armashi ma'ana littafan musalahul hadisai na malaman da irin alkifaya fi ilmin riwaya na irin al'ilma na ƙazi iya littattafai na taraji alal aƙalla a ce kamar taskira ta zahari ta gare ita ta taƙaita ne akan malamai kawai mashahurai malaman hadisi mujallabi hudu zuwa biyar ka karanta ka fahimci ta alal aƙal tun ba za ka iya sauke abin nan tarihin majalisa bagdad na khatibu da littafin nan tarihu islam na zahabi da littafin siru alamin nubala da sauransu waɗannan suna da yawa sosai ba za su yi kowa ba to amma akalla a ce tazkiyatul huffazi ta zahabi da tabaqatu ulama al hadith na na ibnu abdul hadi a ce akalla waɗannan ka karanta su ka san tarihin malaman nan da sauransu duk malamin da za a ambata ya zama ka san shi kun tuna yake gaya mana cewa ya fi maka alheri ka san waɗannan mutanen fiye da ka san mutanen ango da mutanen garo kana ruwanka da su a irin wani gidajen hayan da muke rayuwa yanzu sai ku shekara uku ma wani bai san wani ba ba ruwan kowa da kowa bariki ran da aka yi wani mutuwa ma ranar za ka fara sanin da ya tsore shi ya fi maka amfani saboda in kace zai ka san mutanen ango gulma ko da ku ta yi da surutu da taɗi da ɓata lokaci a kafa santa nan a kafa jam'iyya can a kafa mitin nan da sauransu a ce misali tun la'asar mutane su zauna su ta fira ha a kira magarba su tashi su sallah su dawo su gaba da fira a kira isha su tashi su sallah a ci gaba da fira sun sha na dare sun ake shiga gidaje daga gaba. wajen awa goma mutum yana fira kawai kuma jiya ya yi, yau ya yi, gobe ya yi jama'a wani irin mabi'atul wakati ne wannan gara ka je ka nemi wata sana'a da za ka dinga yi da wannan awoyin in ba za ka iya harka ilimi ba ko kuma ka je gida ka bacci amma tsakani da Allah wannan abin da muka mai da shi al'ada jama'a muguwa al'ada ce kuma asara ce gare mu kana yi tsufin mutum zai yi ya zo a biyu karatu ya dinga irin wannan ɓata lokacin kuma ya ci sanita a ƙarshe zai yiwu a ce mutum an turo karatu ya gama lakta daga 8 zuwa 4 kawai ya zo na fira gobe lakta 8 to 4 ya zo na fira har ƙarshen mako har ƙarshen sanita ya za a yi ci shi ko rashi za a yi da wurwuri kamar mu haka muke yi Allah shi kyauta mun samu yanayi ga mala abu wai sanan sai goye mana insha Allah ko shi ko malam dauda ko gasu nan da yawa malamai ko malam da shago duk ga nan malamai a garin nan iri daban-daban abin da ya kamata su kufa ke wallahu almusta'an malam yace wa fiha ha ila a cikin wannan zamani okay wa qala yaqub ibn ishaq al-harawi ko mun karanta nan ko وفيها أبو, أبو آه فيها الحافظ أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي الترمذي كما قال متمن قال الترمذي ne wannan adu alami sunna ɗaya daga cikin dagororin sunna sami'a Muhammad ibn Abdullah al-Ansari wa Sa'id ibn Abi Maryam wa tabaqatuhuma sune malaman sa jama'a wa jama'a wa sannafa wa Abu Umar wannan malamin sa limamu annasai ne ya mutu ranar babbar sallah in ba na manta ba yace Hilal ibn al-Ala ibn muhaddisun rabba ah, duk da yake yana da rauni babu ya ce kana yarwi a hadisa ah, munkara wa shekhu ha malamin garin ne ya mutu a watan zulhijja shine ranar sallah da kenan wa kad qaraba 90 ya dade a duniya shekara wajen 90 rawa an hajjaj al-a'war wa khalqin kafirin ah, irin su abu ja'far al-nufaili malamin sani wala hu irin ra'iq sai mu koma littafin nurba fi tarihin nahawi wa akhbari mashahirin nuhat yawwa alhamdulillah na tuna wata magana bari in faɗe ta anan saboda kasar ɗin nan ya ɗauke ta akwai wani malamin da ya karantar da mutum muna jama'atu kuma yanzu professor ne masani ne ba zan ce profesa ba masani ne akan ilimin lugal arabiya kwanakin baya ya muni wani ta'aliki ko wani gyara a kan sunan littafin cewa ba a cewa nubza da damma sai a ce nabaza da fatahatai nabza ko nabaza shine ma'anar shi'ul yasir to da yake gaskiya na san kwararre ne masanin arabiya da yi gyaran kai tsaye na karɓa cewa ya eh, gyara ne amma ba kira ya saba da faɗan nubza sai kuma gaɗu da wani malami shi ma abokinmu ne mutumin katsina muna ce mishi waliyullah shugaban wata makaranta kira ta salafiya a katsina wanda shi ma ustazi ne kokari kware daga ciki. shi ma sai muka yi wannan magana da shi dan sai mishi eh na gane daga baya cewa ya kamata ya zama ana faɗa ne da nabaza amma yanzu ina cewa wannan magana ban yadda da ita ba kuma kuskure ce saboda kawai out of curiosity da na ta kawai da malamin ya faɗa dan na san malami ne ba na shakka akan ilimin sa kuma ya karantar da ni sai na karba amma out of creativity ko bari in duba kalmar nan idan na duba sai na ga nubza din nan dai shi zaka nubza ne har yanzu akan nubza ne saboda kuka koma littafin Tajul Arus sharhin Qamusul muhid da muka daggabiri za ga yi wannan magana yake cewa daga cikin garin da ya faɗa yake cewa ma'anan nabaza Shi ne faraha an yi watsi da abu faraha farata shai'a bi kaman a cikin hadisi da aka ce nabaza katamahu ya wurgar da gobansa haka nan Allah yake cewa fa wara a zuhurihim suka yi watsi da littafin Allah a bayansu haka na faɗin Allah nabaza fariqun minal ladina utul kitaba wara a zuhurihim ai bi ma'ana tsaraku to sai yace amma a majazi wannan shine ma'anan wurgi da abu amma a majazi ana amfani da shi da ash-shay'ul qalil zaka yace wa fil majazi wa min al majazi ash-shay'ul qalil sai ake annabdu yuqalu zahaba maluhu wa baqiya nabdun minhu dukewa na ta kare dan kadan ta rage sai yace wa nubdatun shay'un yasir yace aka ce nubza ne wani abu dan ƙanƙani, kamar da anan muna kawo ɗan abu ne ƙanƙani. nubzatun min tarihin nahwu ai shay'un qalilun min tarihin nahu haka ya faɗa yace ce, ɗaya kawo ita shari hadisin ummu aqiya wanda ke cikin littafin sayyid ibn hibbana da take bada labari game da takaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a a nubzatan nubzatan qus'in wa mai takaba kar ta saka turare a jikinta sai in ta gama haila tana iya saka nubzatu qus'in dan kankanin abu da za a saka a jikin auduga na turare da ta saka ala asar jami kenan wa azfarin da kuma turaren da ake so shi azfar wani turare ne mara kanshi to kaga annabi ya ce nubzatu qus'in ai qat'atu qus'in dan turaren da za a saka a jikin auduga hakan aka ce jalasa sai a ce nabzatan aw nubzatan ai jalasa waqtan katiran haka akan ce a larabci a ce alwaladul mambu shine waladul zina dan shi dan ta gaban hadan da ake cewa al-imam an-nawawi da ya fassara wannan hadisi a cikin hadisin wannan abin nan nubzatu qustin a cikin sharhi muslim shi ma yace a a nubda yace bi dammin nuni za a yi manunin za a yi manun guda ainihin wato damma to don haka na san malam wani zai ji wannan kasa ni wannan magana da shi wannan da haka ladan ci gaba da faɗin sunan tafi na yadda na rubuta to lillahi alhamd nubgatu min tarihi nawi wa akhbari mashahirun nuhat eh Allah ubangiji ya samu dace sai mu tashi da malam yake cewa ibnu malik al-imam ibnu malik shaykhu shuyukh an-nuhat kenan an haifi Imam Malik a shekara ta shida daidai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta shida da 672 ismuhu Jamaluddin Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Malik al-Fa'i al-Andalusi Imam an-Nuhati wal Lugawiyyin li asl sunan shi Malam Jamaluddin Malam Muhammad dan Abdullahi, dan Muhammad dan Malik al-Da'i al-Andalusi malamin limamin malaman nahwu da malaman lugal arabiya wato da grammarian da linguist li asarihi a zamaninsa war ba zai min arkanin nahwi kuma shine ginshiki wanda ya fito sama aka ganshi albazih walamma ra'al shamsa bazikatan ko wanda ya fito aka ganshi min arkanin nahwu daga cikin tarakun ilimin nahwu akhadha ulum al-arabiyyah mubakkira da wurwuri ya koyi ilimin nahwu thumma mara hala idan mashriq wala ke ibn al Ya je gamu da ibn hajib wanda ya suka da shida. fa akhadha anhu thumma istaqarra bi halab ya zauna garin halab a kasar suriya kenan wa fiya tasalmaza ala ibn ya'ish anai gamu da malam dan ya'ish wa kana kama tasaddara fi halin iqra kamar yadda ya zauna zaman karantar da alqur'ani domin malami ne kuma na qira'at kwararren malamin qira'at hasali ma ana cewa ilimin shi na qira'at ya fi zurfi fiye da ilimin nahwu shi amma ka san Allah abin da ya ga dama yake kalladawa da shi da shatibi shatibi ilimin shi na nahwu ya fi zurfi da ilimin shi na qira'at kuma amma Allah sai khalla da ilimin qira'at wannan falala ce daga Allah ثم رحل إلى دمشق ummatan أمة في الاطلاع على kutubin النهاد ya kasance shugaba ne wajen karanta littafan malaman nahu wa ara'ihim da ra'ayoyinsu wa asrarul lugati wa wasu shahadati da sirrorin lugha da yadda ake kafa hujjar ita wa kazalika kana ummatan fil qira'ati haji magana haka nan malami ne jagora ilimin qira'a wa fil hadith sharif وكان كثير الاستشهاد بنصوص القرآن في مصنفاته ثم بالحديث ابن مالك da gaskiya abin da ya bambanta da sauran malaman nahwu su suna yin istishhadi da waƙoƙi ne shi kuma yana yin istishhadi da ayoyin alqur'ani sannan kuma da hadisai sannan ya kawo waƙa. wa yu'addu kai ana ma lissafa shi awwala man akthara al-istishhada min man akthara al-istishhada bil hadisi fi taqrir al-qawaid an-nahawiyya akwai sabani sosai game da halaccin kafa hujja da hadisi idan ana maganar hau, saboda hadisi akwai halaccin riwaya da ma'ana akwai malamin da suke riwaya hadisi a jamawa ne daka akwai yiwuwar da wasu kalmomi wanda ba su dace da asalin ka'ida arabiya ba da malaman farko-farko ɗin can malaman kufa da basara da sauransu suna kyamar istishhadi da hadisi amma shi da yazo ya ba da karfin istishhadi da hadisi kuma har ya mai da abin ya zama dole an karba daga baya an karɓi wannan daga gare shi wa kana nazamu shi'ira sahalan alayhi waka ba ta mishi wahala yadda ka san zance ga magari haka yake wa da haka wannan alfiya da ka ganta ai abridge ne na alkafiya alkafiya baiti dubu uku da wani abu daga cikin ranar alfiya yana da kuma waƙoƙi kala daban-daban akan masa'il daban-daban mimma ja'alahu yukhallifu turasan min an-nazmi al-badi' wanda haka ya bashi dama ya bar wato ya bar gadon waka mai yawa da daɗi wa min zalika alfiyatuhul mashhura wannan wannan dubunniya shahararriya eh, eh, wannan dubunniya da aka sani ta alfiyar nahau da yake farawa menene yake cewa wahidu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am بالجر والتنوين والنداء وعل ومصد للاسم تمييز حسن بتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فيل يندري har zuwa karshe da can muna da kurucin mu mun ta haddace ta jama'a na da tafiye da rabin ta'ada ah, yanzu ka zubi sai kama kama irin kuma Allah ya sa Allah Allah sai ki mun koyi karatun ta a gun malamai daban-daban a baya mun so makaranta da lissafin a nan makaranta kuma har yanzu dai yana nan arabin mu bashi dole ne da muka iya da yake tsauri da shi littafin mutane ko ba sa son shi ba sa son shi saboda mutane ba su san abu mai tsauri sun fi san haka sun gani shi tabbas tabbas tabbas ba kowa ke son noma ba ko amma kowa na son shi to mai laushi da miya wata ta bi alehu amma kowa ke sa a ce shi noma ba to haka littafin dan maliku yake ki za Allah ya jarabce shi kamar da zamu zo mu zuwa karshe Allah ya jarabce shi da karancin dalibai duk wannan ilimin nashi dalibai ba ruwan su shi yi ta yawo gari gari yana cike dalibai baya samu sai daga baya ne Allah ya huwace mishi sai littafin nashi ya zama imani a ko'ina ana magana na hausa an faɗi littafin shi amma san da yake raye ba ruwan kowa da shi ta harkar shi ko mutane su suna ta harkar Allah shi ke sannan wal kafiyatu shafiya wal mu'assil fi nazm al mufassal al kafiya ita ce waccan babban da nake faɗa. duk suna nan anan makaranta da shahohin su alfiya ta da sharhi daban-daban mafiya shahara shine sharhin ibnu aqil dan kankanin nan da kowa zai iya mallakar shi ya ci moriyarsa mujalladi biyu akwai ashimuni ne mujalladi hudu wanda yake mai zurfafawa ne akwai kuma sharhin da shi kan kanshi yayi mata akwai littafin shi a tafsir za a bata ana wa min musannafatihi an-nasariya at-tafsir shi ma na nahwu yadda ka ga littafin fiqhu na muktasar haka yake shi shi ma da al-gazu wa sharhu ya mata sharhi wa sharhul kafiya wa irabu mushkilu sahih al-bukhari irabu mushkilu sahih al-bukhari wannan haka ake faɗin suna amma asalin asalin sunan tabin shine shawahidu tawdih wa tashih li mushkilat al jami' al sahih yana nan za ku ga dazune sharing din shi a gurbin mu littafi ne muhimmi kwarai da wato yadda abin ya faru labarai yau sun mana yawa ko ga sha lokaci kusa kurewa kun san littafin Imam Bukhari yana da riwaya shahararru a duniya Ibn Hajar ko kuma cikin Fathul Bari a cikin muqaddima ya ambaci cewa shi kan shi ya sami akalla riwaya kala daban-daban guda tara da isnadoji da ke cikewa zuwa ga su a wannan abubarin harawi da isnadoji da ke cikewa zuwa ga Muhammadu ibn yusuf al-firyadi wanda shi ne mafi shaharar masu riwaya littafin da da su firabri da su kushnihani da su karima duk waɗannan wasu shahararrun masu riwayar bukhari ne mu kiyaye ba dukkan su ne suka duka ne daga bukhari ba kuma na bata wani lokaci game da karima kusa abin da mutane suke ɗauka an ce karima suka ɗauka ɗaliba ɗaliba ce kan ita imamu bukhari ba haka ba ta dai shahara tana ba da riwayar sayyid bukhari ko mun gani to waɗannan riwayoyin da ibnu hajar ya samu suna da yawa to dan haka shi ma ya haɗa su ya taƙiƙin su da su yake amfani to kafin ibnu hajar an yi wani malami malamin su ibn taymiya ne da su birzali da su zahabi duka ɗaliban shi shine al-hafiz al-yunini al haka ake faɗin sunan shi ya rasu shekara ta ɗari bakwai da ɗaya to wannan malama a ƙasar dimashka ya ba da muhimmanci wajen ta haƙiƙin bukhari ya zauna ya yi majalisi saba'in da ɗaya ya sauke sai bukhari ɗin magana da muke kaukewa ta ta kuma wannan littafi wannan karatun sai da ya maimaita shi a rayuwar shi kamar sau tara a sauke a yi addu'a a sake dawowa a sake saukewa a sake yin katima a sake saukewa sai daga kashe na tara sai zama ya shahara da wannan karatun mutum da yake karatun malamai ne suke zama ba wai ɗalibai eh, ƙolaye ba zama malamai ne suke zama kuma kowane matsala idan aka zo za a tattauna a kan musamman ta haƙiƙin nassin inda nan aka ce a wata nuska a wata nista ƙala lana wata ƙala wani nan an ce fiha wani fihi waɗannan matsalolin ya dinga tattaunawa don ka ilimin taƙi ya daɗe a cikin musulmai gaba tun a lokacin yana da nuskatul um da ya yi itimadi a kanta da kuma sauran nuskoki zanga ja ce kushnihani tashi ta ce kaza karima tashi ta ce kaza yana rubutawa a hashiyoyi wannan sihun temiya sun ne ɗaliban shi da ba da su alhadidul birzani da su zahabi duk ɗaliban shi ko ma tarjama ta a cikin littafin khalid ibn aibak as-safari shine alwafi bil wafaya to wannan malami sanda yake karantar da wannan karatun muskar shi al'um ita ce nuskar al-maqdis al-imam al ne al-kamal farida sauran kuma duka yi dogara da ainihin abin da sun ta Abu Dharr al-Harawi sun ta Abdullahi al-Asili mutumin Andalus sanan nayi kuskure ce Usaili Asili ne ina fata mun fahimci wannan da nuskar al-imamu asakir nuskar ta da nuskar abu sa'ad samani duka aka zo na aka yi hakikin su da ana aikin a wannan jalasa din da ake yi sai ya zama al-imamu ibnu malik lokacin ya iso kasar sham ana jin labarin shi kuma duk duniya babu malami da ya kai shi sanin logal arabiya sai aka ce to alhamdulillah an malam mun nada kai shugaban kwamitin masu bamu wato matsala game da lugal arabiya duk abin shafi lugal arabiya to kai zaka warware mana shi da haka da kanshi yake faɗa muqaddiman littafin tan cewa yake cewa fa kuntu uwaddihu lahum alqadaya al-lughawiyya awisa ni nake warware duk wata kalkala wata matsala ta nahwu ko ta lugha aka zo wata kalma anan an ce kaza a can an ce kaza anan kana ta yi aiki a can ba ta yi aiki ba alga ta malamai za ka ce shi kuma sai ya miƙe ya jawabi ya jawabi ya faɗi maganganu ya kawo ayoyi da hadisai da waƙoƙi ya yi istishhadi amma abin da ya yi shi ne ba a taɓa canza wani abu na nassin littafin ba za a bar shi yadda yake amma sai a faɗi taujihin cewa to kaza ya kamata a nahu da kuma kaza ne to da irabin shi kaza ne amma da ya zo a nan da irabin shi kaza ne ba su canza ba shi kuma wancan malamin da shi da mustamalin suna ta kwafe waɗannan bayanan haka aka yi taƙi wannan littafin na imam bukhari aka zo daga baya aka buga shi a shekarar 19 a in ba na manta ba zamanin sarkin musulunci na ƙarshe a wannan zamanin shine a sultan abdulhamid sani wanda shine ƙarshen sarakuna na daular osmaniya da turawa suka karya turawan ingila da suka karya ta a ƙasar istanbul wannan mutumin ya rasu ta 18 shi halifa Allah ya gafarta shi yau musulunci aiki ba dan haka ne to amma a zamanin shiga kafin rasuwarsa wajen zai 1895 yasa aka kai wannan littafi ƙasan Misra aka je nan ne ake da madaba'a ta gwamnati aka buga shi Shi ne Sahih Bukhari da aka fara bugawa mu muhaqqaq a cikin mujalladi tara aka rarraba shi ko ina daga baya kuma wancan din ya bata har yanzu ba sai da yake an mai da shi can Istanbul ne turawa sun sace ko a ingila turan faransa sun sace ko ina yake allahu alam hayyar da ba san inda yake ba ita asalin dukkan aljuni ne din wanda ko nuska ce tsada kwai da ya kamata a ganta amma duk bukharin da ake bugawa yanzu ana buga shi ne a karkashin wannan wannan takikin da aljuni ne yake musamman wannan mai da hudun nan da ta da irin na daɗin nan wanda da kowa yake da shi wanda zaka ga babu lamba ko sai dai na da da da da tawada ko to wannan shi ne asalin bukari da ba in ka gaje shi to ka riƙe shi abin na wajen kar ka kaso shi ko mun gane duka kyala waɗanda masu jan algaru ɗin nan da haƙorin hajja daga cikin matsalar za ka iya buga misali wadda al'imamu ibn malik ya tattauna a kanta a cikin bukari shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku ghairu zalika fa sharru tad'una wa an atiku to wajen wannan ilayhi din tuqaddimunaha ilayhi wata nuska ta zo da ilayhi kuma ta zo ilaiha fa khairun tuqaddimunaha ilayha fa khairun tuqaddimunaha ilayhi ya wannan ina aka ce ilaiha to zai zama kenan an yi ta'awilin khair bin rahma wal husna fa khairun kaga muzakkar ne tuqaddimunaha ay al jutta ilaiha ay ila ma fi ma'ana al khair min ar rahmati wal husna kuma su biyun mu'annas aka ce ku fa khairun tuqaddimunaha ilaihi to ayi amfani da zahirin lafazin khair kowace fuska ya kwararo mata ayi da hadisai da kwakwaki da ke goyon bayan haka yake kuma da an yi malami inda ka san aljumu suna karatu da ma wallahi tallahi yanzu sunan su ma mu sani mu mutu addu'a ma ya zama aiki Allah ya gafarta musu to wannan al-Imam Ibn Malik kenan da haka kaga shi na hawun shi kamar da Malam Albani ya sha faɗa na hawun salafin wato na hawu ne ma addini hidima ba na hawun musu ba jama'a galibi da mutane suna koyi nahawu idan su iya musu da gayayya su iya liƙirabi wanda za su zo canza ma'anan magana to malaman da ba za ka su koyon shi ba kuma kai ma yanzu a matsayinka na ahlus sunna ka koyi nahawu da wannan manufar cewa wani juz'i ne na ilimin addini kamar yadda su yake cewa annahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min ar-rijali la min al-kutub malam ya gaba da cewa ah وغير ذلك من المصنفات التي بلغت 30 مصنفا ما بين منصور ومنظوم da littafai da dama da Ibn Malik ya rubuta wanda suke wasu rubutun zube ne wasu kuma waƙe ne wasafa az-Zahabi al-Imam az-Zahabi a cikin at-Tarikh ya tabbata shi yake cewa wa amma al-lughatu fa kana ilayhi al-muntaha fi al-ikthar min naql garibiha ilmun lugha shi al-Imam Ibn Malik shine karke wajen yawaita cirato maganganu garibai a lugha wal-ittila'u wal-ittila'u ala wahashiha da kuma leƙe-leƙe zuwa ga wahashi wanda ba a saba ji ba bakin kalmomi wa amman nahau wat tasrifu fihi ilmin nahau da sarfu kuwa dan maliku kogi ne wanda ba a shige mishi wa hibran la kwararre ne da ba a ja shi wa amma ash'alul arabi allati yastashhadu biha ala al-lughati allati yastashhadu biha ala al-lughati wan nahwi wato fakanatin a immatin a alamu ya tahayyaru na fi waƙoƙi ko da ake kafa hujja da su wajen tabbatar da ƙa'idojin hau da farko da luga to limaman ilimi suna mamaki suna rudewa wa ya ta'ajjabu na min aina ya ajiya suna mamakin ka ina yake kawo su in aka ji yana barin hujjoji sai dai kai a ce inna lillahi sai kai jama'a wannan mutum ba Allah ya mishi baiwa ka sa ko mutumin dan kaje yana jawabi sai dai kai ka faɗa haka irin malaka sun hotoro in ka je yana magana ilimi sai dai ko tafi kai wannan dan baiwa ne karanta ta ina yake zuwa su ko dai kallon takata malam ya ci gaba da cewa faqad istashhada bi mi'atin min al-abyat la ya'rifuha ahadun ghayru yayi istishhadi da waƙoƙi ɗaruruwan baitoci wanda ba a san su ba sai a wurinsa hatta tuhima bi annahu yad'uha wa yansibuha ila al-arab al-qudama tadlisa hawa suka ce ai ƙarya ma yake babu wannan magana shine kawai ke hada baitocin sai danganta wasu to kaga da kaji wannan ba kaji mutum ya faɗi wannan magana to ka san hasada ce kawai dan duk mutumin da zai iya kirkiran wani abu to ai ya fi mashi karama ya ce shi ya kirkira ya fi wakan shi kredi sai ya danganta ga wani wato abin da zai zama sata shine ka ɗauko na wani ka ce na kai amma ka ɗauki naka ka ce na wani ne ai abu ne mai wahala wani ko abu ne mai wahala ka samu kuɗi kawai sai ka ce na wane ne ka je ka zuba a kan shi wannan ayyana da wara ta baka malam ya ci gaba da cewa wal ibn malik ikhtiyaratun kathiratun fil nahwi yadhhabu fiha ahyanan madhhab al basriyina shi mu muhaqiqi ne a nahwu da kan lokaci zaka ji ra'ayin shi ɗaya da na yan basara wa ahyanan madhhab al kufiyina wani lokaci ka ji aka kira yan kufa wa ahyanan ukhra madhhab al bagdadiyina wani lokaci a daki madhabin bagdadiyawa wa kad kana yara ra'ayi tiboyi fi anna nuna ar iyal hiya al-mahrufatu fi mithli ta'amurunni a cikin ta'amurunni ai asali ta'amuruna ni ne akwai nunul fi'ili wanda yake cikin af'alul khamsa ko kuma nunul tawkidi ko nunul nunul rafi tafa'i ta'amuruna ta'amuruna ta farko ce nunul rafi din da kuma ni ta maf'ul bihi wata ce take wuqaya mai ya'ul mutakallim to wace ce aka share aka bar ɗaya an yi saɓani sai shi yace yana ganin nunin rafi aka share domin ita wani juz'i ne na wata kalma za a iya share ta amma nunin nunin wikaya ba za a iya share ta ba nunin wikaya ta wannan maf'ul bihi ba za a iya share ta ba haka kibo yake faɗa shi ma wa yana bu ma al-kufiyya fi ra'ayin fi anna mundu wa mud a wajen wannan kuma da mundu tuntuni da mutun ɗazu ɗazu ya ce to su biyun nan idza waliyahuma ismun marfu'un fi misli in ga suna mai rufa biyu bayan su kamar fadin mai magana ya ce ma ra'aituhu mun shahrayn kuma ra'aituhu mundu shahrayn idan muke faɗa ka ka mundu shahrani alif tun wata biyu to shaharani ne kun a ce ne? ya zama mu za mu zafi dai maka ce shaharani me yasa za a ce shaharani sai ce saboda su barfani ne mudafani da jumlatin wudifa ilhuma wa baqiya ilhuma. abin da sai zama shaharani ba a ce mud shaharaini ba saboda da mud da mungu zarafi ne na zama kuma zarafi ne wata jumla mahzufiya aka share fi'ilin aka ba fa'ilin shine shaharani wato ma'anar shi mud kana shaharani sai zama kana ce tamma da fi'ilin fi saki ta shahara ne bas wa ikhtar ra'ayi al na fi anna siwa mithlu ghayr fi ma'ana yace da siwa da ghayr ma'anar su daya fa takunu fa'ilan fi mithli in kace ja'ani siwaka sai yake da kace ja'ani ghayruka ka ta zama fa'ili wa mafulan fi mithli ra'aytu siwaka eh da kace ra'aytu ghayraka wa hakaka wala hum khas akwai wasu kuma ra'ayoyin da shi kadai ya kadaitu da su kamar wanne fi anal jumlata qad tubaddalu bil mufrad za a iya cire jumla a mai da suna mufradi a matsayinta yace ah, wa kharraja alayhi qawlan Allah ta'ala ya kawo hujja Allah ya ce ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik wannan jumla ce ta fila ma yuqalu laka ay allazi yuqalu laka mithlu ma qila lirrusul min qablik jumla ce ta sila da mausul din ta ko sai Allah yake inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin ali wannan jumla din ita ce badalin wancan wato wannan shine abin da ake a ƙa'ilan yace inna rabbaka wa ma ba'daha daga fadin Allah inna rabbaka in inna da ismuha da khabaruha yace badalun min ma tana wakiltan waccan mace ha da jumla kasira da haka yi fara bari mu saurara an Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi Abu Hayyan Abu Hayyan wani malamin na hau da suka da suka tarka da ibn Taymiyyah din subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk afwan da Allah